yau muna yi yammacin alhamis tara ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ta yi daidai da ashirin da shida ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na shida allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na juma na jama'atun zanzun bid'a wai iqamatu sunna da ke nan yadda kwatar kungiyar ta jama'atun zanzun bid'a wai iqamatu sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko nan hausa kwatar cikin garin boko a karamar hukumar boko jihar benue nigeria domin dora da yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori ashirin da takwas ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani a rubuce daga sama sura ta tamanin da tara ko ta tasayin daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce sura su alimra karatun da ya gabata mun kai karshen tafsirin aya ta biyu yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta uku da fata Allah ya taimake ne ya sa mu dace Allah ya sa albarka wannan haduwa ta mu Allah ya sanya mana ya cikin abubuwan da za mu farin ciki da sunayen mu duniya da lahira Allah ya sa ta zama da to da wakar musulunci da musulunci na mata kullum ba'a كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين نعم بارك الله فيك yawan masu albarka tun bara bayani yana ta shan gabata sha wannan sura tana koyawa musulmi ya zai tattauna ne da ahalin kitabi musamman ba na da bikinsu da wani usulumi na koya mutane tattauna irin ta kafa hujja ta yadda in ka kafa mutum hujja to ba shi da wata mafita illa kawai ni kauya in ya ƙi to yanzu kuma ya san ya ƙi ne amma ƙi amma ba wai don hujja mai haukan ba kuma dai tun bara bayani ya gabata ba dai ba ba biyu ba wannan sura kusan tun daga aya ta bakwai ko ta shida har kusan aya ta saba'in da hudu duk tana magana ne akan ahalin kitab musamman a nasara da to yanzu al'ayoyin da alarama ya karanta su ma sun koma suna magana ne akan wannan sadadin ana magana ne da su bani isra'ila nan allah subhanahu ta'ala yana so ya bayyana musu wasu abubuwa da suke yi amma ba irin ba asalin irin yadda suke suke yin abin ba sun haramta kansu wani nau'i na abinci to ba su ma san dalilin da yasa suka haramta kan nasu to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ga annabi yace ga ya musu kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi duk wani nau'in na abinci halal ne ga bani isra'il sai fa abin da shi isra'il shine annabi yaqub alaihi salam ma'anar isra'il da harshen su shine abdullah bawan allah sai fa abin da shi annabi yaqub ya haramta a karan kansa min qabli an tunazzala taura tun ma gabanin a saukar da taura da aka ku a cikin a taura ce wannan ba haka bane amma kul ce ne da su fa'atu duk taurati ku zo da taura din ha ku karanta ta in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuka faɗa to a taura ne a karanta wannan abin ina da take ku kawo ku karanta faman iftara ala allahi kadiba min ba'di dhalik da haka duk wanda ya kirkiri ƙarya akan Allah bayan wannan bayani fa ulaika humu zalimun waɗancan su ne azzalimai don sun kiri sun jingina zuwa ga Allah subhanahu ta'ala abin da ya sa wanda ya kirkiri ibada ko wani hukunci ya jingina zuwa ga Allah bayan ba Allah ne ya saukar da shi bai zama azzalimi saboda duk abin da kai wa Allah a matsayinka na bawansa zai biya za ka yi masa aiki zai biya ba. to idan wani ya kirkiri wani abu ya ce da kai Allah ya ce kai alhali ba Allah ya ce kai ba sai Allah ba zai biya ka ba to kaga ya zama azalimi dan ya sa ka kai aikin da ba zai iya biyan ka ba kuma wanda ya ce shi ya sa ka kai aikin shi kuma bai sa ka ba bai yarda da cewa shi kai ba wannan zai ke gaya maka a matsayin ka na musulmi duk abin da za ka ka idan ka, kada ka ringa yin biyayya makauniyar biyayya duk wanda ya da kai ga wata bauta da za a yi to ya gaya maka ina sos nata ina asalin ta yake daga ina ya same shi duk ibada da ta samu ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu ko guda hudun gaba ɗaya ko uku daga ciki ko biyu daga ciki ko ɗaya daga ciki kada ka yadda ka yi an da kai ga inda aka samo ta kuma wurin ya zamanto ingantacci duk ibada da aka ce da kai ka yi ta adabi kaza to a gaya maka wannan adadin wa ya fara a farko wa yake a yi ibada ta kuma to mun yi sa Allah ne yake a yi ko annabi ne yake a yi to adadin da aka ce a yi wa yake a yi aka ce da kai ga inda za a yi wannan ibadar yanayin ta sifarta a gaya maka a ina aka samu wannan sifa aka ce da kai za a yi ta a lokaci kaza to ka tambaya wannan lokacin wane ne yake a yi ibadar a wannan lokacin in Allah ne yake a yi in manzo Allah ne yake a yi shi ne yake ga lokacin da za a yi abu na hudu idan aka ce da kai za a yi ibadar a wuri kaza to sai ka tambaya ka ce waye ce a yi a wannan wurin wani aka gaya maka gashi da nassosi ingantattu shi ke nan kaje ka kama kai kai amma idan aka zo ne maka kama ka ne misali bari mu bada misali salatin fati ko salatin fati da aka ce in ka karanta ta kana da lada kaza sai ka koma farko sai ka ce to waye yake a yi ta ita a karan kanta a ina aka same ta sai aka ce da ka yi annabi ne da sai ka ce to ina hadisi sai aka kawo maka wani hadisi babu shi a sunan musnad ahmad bin hanbal da sauran masani da ake da su babu shi a cikin siha babu shi a sayin bukhari babu shi a sayin muslim babu shi a ibn hibban babu shi a ibn khuzaima babu shi a sauran hadisi da tafan hadisi da suka sharɗanta inganci babu shi babu shi a cikin sunan a sunan al-arba'a da sauran as-sunan babu shi a cikin al-mustakhrajat babu shi a duk wani littafi a cikin aljawami a duk wasu nau'i na rubutun hadisi babu shi sai ka ce to ai wannan gashi gashi ka ce ai shi wannan hadisin ai an same shi ne haddasa ne kalbi arnabi zuciya ta sai ta gaya mun ubangiji na ya gaya mun don sai ka ce wannan zancen banza ne dan shi ne ita da kai zuciyarsa ta gaya masa ubangiji ya gaya mata zuciyarsa ba ta fi taka tsarki ba ba ta fi taka kusanci zuwa ga Allah ya kai bai zuciyarka ba ta gaya maka Allah ya ce ba zai da gaya maka idan kuma kana ga to ai kai zuciyarka ta fi taka tsarki saboda yana da ilimi saboda yana jinginuwa zuwa ga addini yanzu haka ma an naɗa shi an yin gangan sai kai da ya fi ka to akwai waɗanda kuma sun fi shi amma sun zuciyar ba ta gaya musu Allah ya ce da ita kaza ku yi a matsayin ibada kaga ke da babu magana kaga daga nan salatin baki ta tashi to da ji daɗin tattaunawa wannan dan jin daɗin tattaunawa ba wai dan sanadin ya inganta ba to da aka ce in ka karanta sau ɗaya sai an baka ladan aikin ibadu a halittu gaba ɗaya eh. wai ka karanta salatu fati sau daya sai an baka ladan aikin halittu da suka yi na ibada gaba daya sai ka tafi ina su an fahimta sai ka tambaya karka yi shuru ina su to shi ma za a koma irin wanda don shi ma ji dadin tattaunawa sai ka ce da kake halittu gaba ɗaya fa annabawa sun shiga ciki manzanni sun shiga ciki mala'iku sun shiga ciki to tun da an maka awo da hankali kai ma nan sai ka auna da hankali sai ka ce kai wane ne ina tunanin kai ne ladan waɗannan gaba ɗayan aka baka kai kaɗai a zan shi an fahimta jama'a to da haka sai ka zan very bright ba kawai za a gaya maka shi kenan sai ka ɗauka ka je ka kama yi ba kada ka ce ai kai kana son falala dama matsiyata abin da suka yi kenan sun ga dan adam ina da dabi'a guda biyu shi ne dan adam adam ina son banza ina son kibilis sannan dan adam ina son falala an fahimta to da sai suka kawo abu a tunaninsu wannan mai sauki ne dan adam zai bi ga banza ta faɗi bari ya kwasa kuma sannan ina son falala ga falala ya samu amma wannan sai zube masa hankali da tunani sai koma ya mayar da cewa yanzu zai samu ladan aikin da annaba ma ba za su samu Allah ya kawai annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi da sallah ya koya mana yadda ake sallah ko bai koya mana ya koya mana yayi sallah da ya gama sai sai sallu kamar ra'aytumuni sallu Allah ya aiko shi a aikin hajji za ka iya kawo ayar ƙur'ani da suke a aikin hajji za ka iya kawo hadisan manzo Allah da suka ce a aikin hajji ka samu hujja ko baka samu ba ka samu fai annabi ya kyale ko ya je aikin hajji ne ga dama ko ya yi aikin hajji ya nuna mutane ya yi aikin hajji ya nuna mutane da ya yi sai ce wa an ne manasikakum ku koyi aikin hajji ku a wurina haka yi abin da ya shafi azumi haka yi abin da ya shafi zakka duk wata ibada annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya koya mutane to da haka waɗannan abubuwa guda hudu duk wanda ya ce ga wata bauta da za a yi to sai ya kawo ina hujjar su take kuma hujjar ta zama to ingantacciya ba wai ibada hujjar ba kawai shi ke da sai a wasu irin amsar masu suka ko malam kabiru gwalmi allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani ya yi masa tambayoyi guda ɗari sai ya ba da amsoshi duk ga baki ɗaya amsoshin da ya bayar da ya sani ma da ya yi don idan da ina magana waɗanda suke sauraron sa mabiyansa inda masu hankali ne tunaninsa yana kusa da su da ya gama amsa tambaya ta farko ko zai watsa ya kai shi ne kan ba za su tsaya su saurare shi har ya ci gaba da bata musu lokaci yana amsa tambayoyi a tasa'in da tara aikin banza ba malam bakon hoto Allah ya saka masa da alheri ya ce shi abin da ya ɗauka bai fahimci ma tambayoyin ina suka dosa ba kwata-kwata tun da yi attempting ya amsa daga nan aka gane bai ma fahimci da ya dosa ba wannan ina nuna cewa ina da wato iliminsa ina kafa sosai dan da ya sani yanzu dan wuta in Allah ya ce da shi me yasa ka shiga wuta sai ce wallahi ban gumar zo bane an ka tayi za a fitar da shi ah, an saka shi a wuta sai ka ce me yasa baka ka shiga wuta sai ya ce ban gumar zo bane da na gumar zo da ban shiga wuta ba yanzu ba dan wannan za a fitar da shi ba za ta sa a fitar da shi to an sa da mun suka yi bayan kenan to da ka sai ka lura duk wani abin nan sai an ba da amsa wadda take cikakkiya wadda inda aji ce ko malami ya jarabawa zai bayar da an ci ko an faɗi to sannan ne za ka yi amfani da wannan hadisi ko wannan bar amsa da aka baka a matsayin abin da za ka yi aiki da shi to da haka Allah yake da su kul fa atu bit tawrati fatlu hal kuntum sadiqin faman iftara ala allahi kadiban ba'dika ba'da zalika fa ulaika hum zalimun sun yi zalunci dan sun sa an yi bautar da ba za a iya biyan ta ba shi wanda ake wa bauta ya biya ba shi ya kai wa ba ta saba ba zai biya ba su kuma dama bauta ba su ake yi wa ba amma sun suka sa aka bauta musu ko ba za su iya biyan kuɗin ladan bautar da aka yi musu saboda ba su da wuta ba su da aljanna Allah ya ce kul tele da su sadaka Allah Allah ya da aka fattabi'u millata ibrahim hanifa ku bi tafarkin annabi ibrahim wanda yake miƙaƙƙen tafarki ne da ya karkacewa wa kowanne tafarki wanda ba na daidai ba wa ma kana minal mushrikin kuma shi annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba imam ahmad bin hanbal a cikin musnad ya rawaita hadisi da sanadi zuwa abdullahi dan abbas Allah ya kara musu ya shi da mahaifinsa yace waɗansu jama'a daga cikin yahudawa sun zo wajen annabin allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sai suka ce ya muhammad za mu tambaye ka game da waɗansu ɗabi'u waɗansu abubuwa ba wanda ya san su sai annabi in ka gaya mana su to mu kuma mun yadda kai annabi ne za mu bi ka sai manzo Allah sun sanar ce ne amma shi duk abin da kuka ga dama ku kalle sai dai ga sharri ku yi alƙawari tsakaninku da Allah ku ɗauki alkawari irin alkawarin da annabi yaqub ya ɗauka akan ƴaƴansa cewa idan kuka tambaye ni na ba ku amsa ko kuma za ku yi imani da ni za ku bi ni akan musulunci sai suka ce mun yi wannan alkawari sai maza Allah ya ce ku tambaye ni duk abin da kuke so ku tambaya za a ba ku amsa sai suka ce akhbirna an arba'a khilali ba mu labari game da waɗansu abubuwa guda hudu na farko akhbirna ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsi wani abinci ne annabi yaqub ya haramta wa kansa wa kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajul su ta biyu ya ake samun maniyin namiji da maniyin mace ta yaya ake samun ɗayi kama da ubansa ko i kama da uwarsa ko a ce an haifi ɗa namiji a ce an haifi ya mace ya abin yake kasancewa kuma ya wannan abin annabin ba halkuwa yake a bangaren bacci ma'ana ya baccinsa yake sannan wane ne waliyinsa ne kawo masa sako daga cikin mala'iku bayan sun masa wannan tambaya sai manzo sun sanar ya sake jaddada alƙawarin da yake tsakanin su yace in na ba ku amsa za ku imani za ku bi ni akan addini suka ce eh sai ce anshidukum billazi anzala tawrata ala musa to ina hada ku da wanda ya saukar da taura ga annabi Musa ina nufin Allah hal ta'lamuna anna isra'ila marida Marban, shadidan wa tala sukmuhu kun san cewa annabi yaqub yayi wani rashin lafiya mai tsanani kuma rashin lafiya yayi tsanani yayi tsayi fa nazara lillahi nasran sai wa Allah ba kance masa wani alƙawari mai karfi yace la in shafahu Allah min sukmihi la yuharrimanna ahabba sharabi ilayhi wa ahabba ta'ami ilayhi ya Allah na yi maka alkawari in ji annabi ya kuma in ka yaye min wannan rashin lafiyar da nake ciki zan haramta kaina abin sha da na fi kuma zan haramta kaina abinci da na fi so wa kana habba ta'ami ilayhi luhman ibn wa habba sharab ilayhi albanu kuma ya kasance shi annabi yaqub a cikin nama a cikin abinci naman raƙuma nama ya fito a naman kuma naman raƙumi ya fito a ganin zai ce mutum ya ce na baya son naman rakumi saboda mai ka ba ta iya sarrafa naman rakumi ba a ka ja ka da kiki kiki kiki kiki kiki ba ta iya ba ne ka je wajen waɗanda suke da rakumin a yi maka masu naman rakumi ba wai a yayin ka ka kawai a soya ko a dafa ko a gasa ka ci ba a yi maka tuwon naman ba je cikin masu rakumi ka annabi yaqub yana son naman raƙumi sai ce in Allah i shi sauki zai haramta kansa naman raƙumi haka nan ina son nonon raƙumi in Allah i shi lafiya zai haramta wa kansa nonon raƙumi sai ce kun san an yi haka sai suka ce Allahumma na'am eh haka ne wannan ka amsa abin da ya faru kenan wannan abin da annabi yaqub ya haramta kansa naman raƙumi wannan nono ya haramta kansa nonon raƙumi kek gut annabi ka ta amsa ka ci wannan tabbayar kama ke kala da suka faɗa ka sai ce Allahumma shahada alaihim Allah ka zama shaida a kansu sun ce na amsa wannan tambaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina haɗa ku da Allah da babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa hal ta'lamuna anna ma ar-rajuli abyad ghalid wa ma al-mar'ati asfar raqiq kun san cewa maniyin namiji fari ne mai kauri kuma maniyin mace fasi ne wanda yake mara kauri fayyuhuma ala kana lahu walad wa shabahu bi idnillah to maniyin wanda duk ya hau na ɗayan in namijin ya hau kan na matar to ɗan zai zama namiji kuma zai yi kama da uban idan na matar haukan na namijin to ɗan zai zama to mace kuma zai yi kama da uwa nan ma suka ce wannan ka ba da wannan amsa gaskiya ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isa ke cewa Allahumma shahad alaihim Allah ka bada shaida a kansu Allah ka zama shaida wannan ma na amsa ya ci tambaya nawa kenan biyu a cikin hudu kaga yanzu ya samu 50% to kaga a jaraba a ka'idar jaraba a Najeriya in ka ci 40 ai ka ka san pass mark to yanzu ya wuce ne ya wuce pass mark kenan ya shiga ciki ya shi ina to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. ina hada ku da wanda ya saukar da taura ga Musa هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه كن سامو أشكل لتابه كشار ولن النبي بحل ولن النبي الذي يزوك الحنزو زامني إذا ننسى ليك بشي أما بشي سبات بشي قالوا اللهم نعم فتكي ولن ما إنا ناشنا نعم، نعم، التوراة النبي محمد كو النبي الحنزو زامني wanda aka kira shi da muhammina a cikin littafinsu ina daga cikin sufofinsa baya idanunsa ne yake bacci amma zuciyarsa ba ta bacci da haka ne abin da ya gani a cikin bacci ma wahayi ne mazala sallallahu sallam haka yake da haka da ya gaya musu wannan sai suka ce yi eh, wannan ma kaci to daga ƙarshe sai suka ce to tsaya kai yanzu amsa kan kai da zaka ba mu ita ce raba gaddama yanzu ba ya samu 75% ba ya samu ne excellent this distinction me first class ya samu first class sai suka ce to amma wai tambayar ta kan ku ji zalunci wai ita ce raba gaddama in ya yi daidai to za su bi shi in ba ta yi daidai ba wacce da ya amsa duk ya yi aikin banza sai suka ce fahaddis man waliyuka min al malaika ga ya mana yanzu waye wani ka kawo maka sako daga cikin malaiku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inna waliyya jibril waliyina wanda Allah yake aiko shi da sako dina shine malaika jibril walan yab'athillahu nabiyyan qattu illa huwa waliyyu kuma Allah bai taba aiko wani mala'ika annabi ba face mala'ika jibril shine da tsakaninsa da Allah ta kanu sai suka ce fa inda hanu farko to anan ba za ka matsala da waliyinka daga cikin mala'iku wani ne ba jibrilu ba suka ce da sai ka <laughs> da wani ne ba jibrilu ba za su bi sai su bi shi da Allah azalimai ne waɗanda kuma azalimai kaga azalimai azalimai ne na bugawa a jarida ya suke so a samu sauyi a cikin sunnar Allah saboda son zuciyarsu dan akwai wani hadisi wanda shi imam ahmad bin hanbal ya fitar ta wata hanya sai suka ce da shi shi mala'ika jibril maƙe mu ne shi yake zuwa da azaba shi yake kaza shi yake kaza da mala'ika mikayin ne wannan shi mala'ika ne wanda yake kawo ruwa shi ke rike da iska mai daɗi shi yake fitar da arziki shi yake kaza shi yake kaza inda shi ne waliyinka to da mun bi ka kuma wallahi kariya suke ba za su yi shi ba to za ba za su yi shi ba inda ya ce waliyi na ne mala'ika mikaye za su ce ya aka yi duk annabawa Allah yake aiko mala'ika jibril gare su kai aiko wani daga ne ba za su ko kuma ina nan a littafin su duk annabi waliyinsa ne mala'ika jibril daga cikin mala'iku ya za a ce shi bayan an ba da wannan labarin a littafin su kuma shi ya zai ce waliyinsa shine mala'ika mikaye sannan su bi shi sannan za su daga shi ko fahimta jama'a saboda haka dama imani ne ba za su ba da haka kamar yanzu ne in ka ga wani wanda izo ne maka jayayya bayan duk abin da ya bayyana daga kungiyoyin nan da addinai masu da'awar musulunci na ƙarya bayan abin da ya bayyana daga gare su 'yan ƙala ƙasarsu duk wani abu da zaka ce ba za ka bi hadisan annabi ba saboda shi akwai irin satin alfara'i in ka ce akwai karo shi ma akwai are da a ganinka akwai karo tun da ganinka ne matsalar da ka samu kai dan kala kato shi ne ka fi karfin ka je ka kwantar da kanka a gaban malamai su karantar da Abinda ka iya ka karanta na littafin na larabci a bari biba da algiratun rashida da almutala'atul jadida kai kana da ya ishe ka ka fassara alƙur'ani ka fassara hadisan annabi saboda haka kai girman kan ka je ka koya da ka sai ke ta ganin ga waɗannan hadisan suna karo to a ƙur'anin ma akwai irin wannan da haka in karo ne a hadisi to a ƙur'anin ma karo ne in kai zama ba karo bane a ƙur'ani to billahi la ilaha illa hu a hadisi ma ba karo bane tunaninka ne kawai ke ga maka akai karo kuna fahimta in ka ce ai hadisi ruwaya ne qur'ani ma ruwaya ko ba ruwaya ba qur'ani ruwaya ta ko ba ruwaya ba to yi ku gane ruwaya ba ce ai ga wata magana da nake faɗa wannan sura da muke karanta suratu suratu ali imran a jerin surorin alkur'ani a asalin sauka ko ta 89 ce ko ta a wata ruwaya ta 89 a wata ruwaya ta nawa ce ta 90 an samu bambancin ruwaya ko ba samu ba an samu suratul bakara, a wata ruwaya ayoyi 285 a wata ruwaya 286 a wata ruwaya 287 an samu bambanci ko ba samu ba menene ba ruwaya ba ce sai mu ce tun da ruwayoyin sun abin da sai mu waƙi da suratul bakara? kun fahimta shi ma qur'ani ruwaya ne sannan muna yara lokacin da aka fara wannan shakiyancin na boko na na kalaka su idan muka zo muna karanta qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmin kace arnan banza malik wai ba za ka ce malik ba sai dai ka ce malik warki kenan hamsa da warki a ina kuka samo warki a ina ka samu ruwaya ce ko ba ruwaya ba da aka idan kaga akwai karo a tsakanin hadisai to akwai irin wannan karan a tsakanin qur'ani yanzu ya zai kon ka ce qur'ani ruwaya hadisi ruwaya ne to qur'ani ma ruwaya ne in kai watsi da hadisai saboda ruwaya ne to sai kai wasi da qur'ani ne shi ma ruwaya. ne dan ba kai Allah ya saukarwa a gidanku idan ka ce ai shi qur'ani Allah ya yi alƙawarin zai tsare shi gaskiya ne wa ya da ƙur'ani? ba manzo Allah ya da shi ba to ya aka yi ka yadda ita da kai wannan ƙur'ani ne Allah zai tsare shi amma ka kasa yadda wancan kuma bayanan nasa su kuma Allah ba tsare su ba sai ba ka gane Allah zai tsare su ba ka je ka karanta inda aka yi aikin tare hadisan manzo Allah da farkon zamani da ba sharri da yawa babu karya da yawa mutum yana jin kunya ko yana arne ne ƙarya ba sa damuwa ta an gaya musu sandin hadisi amma tun da mutane suka fara yin ƙarya sai suka ce to gaya mana a ina ka samu wannan hadisi sai ka yi bayani kai yanzu ka je ka ga aikin da aka yi wa hadisan manzo Allah sallallahu ka ce wai a haka kuma wai wani abu zai silalo wai izo na ƙarya a ci gaba da rayuwa kansa wallahi ba zai yi ba kawai in ka ga haka baka san ilimin ba baka san ya aka yi ba shikenan sai kake ganin kawai duk abin da aka ga dama aka kawo shi kenan amma ba haka bane ka je ka karanta tarihin masu ruwayar duk duniya ba mutane da suka yi nagarta irin a zamanin su da bayan su bari ba ku misali imamul bukhari da suka fi jin haushi Allah ya ji kai ya taɓa yin tafiya wata guda wata guda kwana talatin saboda wani hadisi baya daya in je in samo shi daga mutumin da aka ce a wajen za ka zama hadisi da ya je garin da kwatanci aka tura shi gidansa ya je sai itarar ina nuna wa doki wani sanmu haka kamar akwai abinci a ciki yana so ya kama dokin dokin ya zo ya kama shi imam al-bukhari sai kalle shi yace akwai abinci a cikin wannan sanwan da kike nuna masa sai babu sai ce ba zan karba hadisi a wurin mutumin da yake yaudarar doki ba zan karba hadisi a halin mutumin da yake yaudarar doki ba yanzu wanda bai yarda ya karba hadisi a wajen wanda ya yaudara doki ba shi bai yarda ya karba hadisi a wajen wanda yake da mutane kun fahimta yanzu idan kai ne za ka dawo ne cikin ne ko kuma ka ce kai gaskiya wannan wahalar da zai sha ba zan zuwa banzan koma rufi ba bai karba hadisin ba kawai shi ya tafi shi wata nawa kenan wata biyu zuwa wata ɗaya wata ɗaya ne kuma da abin da ya je nema ɗin da kuma dalilin wannan yasa duk hadisan da suka zo ta ɓangaren wannan mutum baya da su aikin gangane ne sacrifice din dan mitsitsi ne kai imamul bukhari akwai lokacin da yana tafiya yan banki suka tsare shi akwai kudi hannun ka yace akwai kudi duk mutane ko yana cewa babu babu shi da aka zo kan zai ce akwai nawa ne ita kaza ne suna ina ya daga kifidar abin nan ɗinsa ya ɗauko ya ba su kawai sai suka tunani suka ce kai ya kuwa yana cewa ba kuɗi kai kace da kuɗi ya ce saboda dalilai biyu da zan to daga gida mahaifiyata ta ce no mata wa kake dan ƙarya dalili na biyu idan aka gane na yi ƙarya abin aikin da na sa a gaba zan yi na tantance hadisan manzo Allah ba za su samu darajar da nake so samu dan za a ɗauka shi. kai yanzu tambaye kanka kai ko dan kalaka to ya tambaye kanka in shi yan fashi suka tsare suka ce da shi akwai kuɗi zai ce akwai kuɗi ko zai ce babu kai imamul buhari da muke ne. akwai lokacin da suna tafiya a cikin jirgin ruwa sai ya bude jakarsa sai wani ya yi da'awar an yi masa sata don ya ga abin da yake yake cikin jakar imam al-bukhari sai ce an satan min kaza an satan min kaza imam al-bukhari ko sai ya bayyana abubuwan da suke cikin jakarsa yanzu idan aka sai aka ce to ai dai ga munan ba wanda ya fita ba to jirgin ruwa ne ina zaka fita kaje ko ba irin na wannan zamanin ba da za a ce akwai tarago tarago ka fita daga nan ka shiga can a'a komi ne misali mutumin nan ya lissafa kayan da suke na imamu bukhari sai aka ce to ai dai ga mu duk muna nan da aka a yi caje a yi caje a duba jakar kowa imamu bukhari kamar ya ɗauko jakar sai ya sai ya yi pretending kamar sai ta fada ruwa to yanzu shi wa zai shiga ya ɗauko jaka ta fada ruwa zai fada ya ɗauko ba mai fadawa me yasa ya haka guzurinsa yana ciki littattafansa suna ciki kayansa suna duk wani abu da ya mallaka banda abin da yake jikinsa yanzu ba shi da komai kai za ka yi haka me yasa ya yi saboda ya ba wa hadisan annabi kariya to waɗanda suke wannan aikin su ne wani gaula wanda kana ganin sa kaga mara hankali wai shi ne wanda ya ce wai wai makareta ne wai wai wai wai wai abin da suka faɗa ba gaskiya ba Allah ya sauke to dan haka ainihin sai mu tsaya sai mu lura sai mu lura da kyau waɗanda suke waɗannan abubuwa in ka gaya musu ma ba da za su ba to dan haka da suke kawo irin waɗannan abubuwa na tawili da kaza da kaza an rigaye su iyayensu da kakanninsu a wannan fahimtar haka suka yi sai ka gama gaya musu tsaf sai su koma wani abu da haka sanya za ka tattauna da su kuma ka san wato idan sun baka amsa wace irin amsa suka bayar da haka su waɗancan da suka ce mala'ika jibril maƙiyinsu ne ai an wuce a sura ta biyu surun bakara wani man kana da li jibril fa innahu zara ala qalbi su da haka babu wannan magana imanin ne kawai ba za su yi الله ya so نعم أرمى الله يسر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين نعم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بارك الله فيك wannan ayar Allah ina gaya duniya ba wani wuri da ake zuwa aikin hajji sai makka da haka har a cikin attaura ko a cikin injila babu inda aka ce a je jerusalem saboda aikin hajji ko saboda ziyara allah ya sa kun gani aikin hajji da aka sani a musulunci ana zuwa makka har annabi ibrahim har annabi yaqub ba shine isra'il ba har annabi musa har annabi isa wurin aikin ajinsu shine ina shine makka shine allah ya ce inna awwala baiti wudi'a lin-nas lallai gida na farko da aka sanya ga mutane lallazi bi bakkata wallahi shine wannan da yake bakka bakka suna ne na makka makka tana da sunaye da yawa mafiya shahara guda hudu ne makka bakka ummu qura waɗannan duk Allah ya ambace su a cikin alkur'ani to waɗannan ainihin eh, wannan ɗaki na farko da aka gina ga mutane a ban ƙasa in koma wajen ibada shine wannan da yake bakka mubarakan ɗaki ne wanda yana kunshe da alkhairi da albarka mai tarihi Allah ya sa masa albarka wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga talikai muddin mutane za su rike wannan ɗakin to zai zama to shiriya a gare su ba wai shi ginin ɗakin ba a'a in dai za su ringa bin ubangijin ɗakin to ba za su sai ba suna kan albarka da alkhairi da shiriya sai ayatu bayyana akwai ayoyi bayyanannu alamomi na kima da daraja na ɗakin a bayyane ba a rufe ba ba a ba daga cikinsu makamu ibrahim akwai makamu ibrahim duk filin ka'aba makamu ibrahim saboda ne makamu ibrahim din ba wannan wurin da kuke gani an sa abin ba nan bane kawai hasali ma ba a nan ya tsaya ba ai kafir ne yi mun san kafir ai ko na gini idan ana gini ba ana sa abin da mai gini ke hawa ba idan an kai linta ko da ya ringa hawa ina gini ana miƙa masa abin nan to abin da yake nan shine makamu ibrahim din dutsen da yake tsayuwa annabi isma'il yana miƙa masa tubali da kwabafiyar ƙasa ina yin ginin shine makamu ibrahim din wurin da ya tsaya din to bayan sun gama aikin sai aka dan janye dutsen aka mai da shi gefe an fahimta to shine Allah sai mayar da wurin ana yin ibada a ciki an wuce a tafsirin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa wattakhidhu ko wattakhadhu min maqami ibrahima musalla sirriki ko kuriki wurin sallah a maqami ibrahim shin maqami ibrahim musulmai suka fara yin sallah a wurin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa musulman da suka gabace shi sun yi sallah a maqami ibrahim to shine maganar za ta zo maka guda biyu wattakhadhu ko wattakhidhu in ka ce wata eh, eh, hazu khabar ne khabar ne ana baka labarin cewa waɗanda suka gabata sun mai da wurin wurin sallah da aka yanzu ma zuwa ci gaba dai in ka karanta wata hizo ko riƙa ta wannan insha'i ne ana cewa mutane musulmai a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun yi aikin haji ko umra in sun yi dawafi da ɗakin a kowane irin yanayi in an zaga sau bakwai a yi sallah a makamin ibrahim an fahimta da haka in ka karanta kirawo wa tasiri a nan ne za ka samu a cikin muwafakati umar abubuwan da umar dan khattab ya dace da ubangiji a cikinsu a lokacin da suka je aikin hajji ko umra sai sayyidina umar yace da manzo Allah law ittakhafna min maqam ibrahim musalla me ya hana ba za mu salla a nan maqam ibrahim ba sai Allah ya saukar da aya wa takhridu min maqam ibrahim musalla ku yi salla a maqam ibrahim to shine Allah yace fi ayatu bayyinatu sai yace maqam ibrahim na daga ayoyin maqam ibrahim idan ka je ka gani zaka ga sakun da ya tsaya akai har yanzu ina ko da lokacin da aka samu daula fatimiyya ta yan shi'a wadda ta mulki a kasar misira ta mallaki kasar saudiya sun sace wannan makam ibrahim din kamar yadda suka sace hajar al-aswad sai daga baya allah subhanahu wataala ya ta aka yaƙe su aka fi karfin su sannan aka sake karfa aka bayar da su yi ina fatan mun gane amma asalin dutsen ya fi ɗauke ganin sai yanzu girma ba shi ne inda yake ba halin sannan wannan abin cikin kwalsan da aka saka shi abin da ne na zinare ado aka yi masa shi dutsen ina ciki da aka in ba bude aka yi ba don kare kama ba wani nasa za ka za ka ga wani abu yana zagin ka haka nan gilasin da aka sa za ka dinga hangowa amma yana zagin ka sai an bude shi sannan ake abin kuma shi makamu ibrahim ana sassauya shi ta ɓangaren ƙofar ka'aba ina fata mun gane akan matsar da shi jikin bangon ka'aba akan matso da shi daga lokaci zuwa lokaci da haka wani lokacin ka ga yayi tazara mai yawa tsakanin sa da ɗakin Ka'aba wani lokacin za ka ga shi dabbai abin shi. wanda bai sani ba sai rinka cewa wannan wannan dutsen ko ana nuna mutane Ka'aba tana buɗewa ko tana tsinkewa an gane ba sai ba ta tsinkewa ko tana buɗewa ba in kana cikin ta kana iya fahimtar yanzu haka tana buɗewa saboda akwai lokacin da ake cewa ya juji da majuji sun zo mutanen indonesia kazan sun suka tashi zuwa sai mutum miliyan ya zuwa yake tafi su kaɗai in kuma suka zo suka ta ɗin nan kowa sai ya shiga cikin ka'aba to wannan lokacin za ka ga suna shigowa tana haɗe to da haka in ka ce buɗewa take a take in ka ce a dama ita bakka yuqalu laha bakka li'annaha tabukkul qura duk wata alƙarya da take makka sai ta haɗe an fahimta to da haka ɗabi'ar gurin ne haka yake kaga waɗanda ba su san abin nan ba to ne sai da kai ai masallacin madina ya fi masallacin maka girma ba haka bane ita maka kana mai na kamata ka gami ka gayya amma ka je ka auna in ka tashi aunawa za ka ga masallacin maka ya tsara na madina faɗi da girma da kuma to amma nau'in garin ne haka yi gari ne a tsakanin ne duwatsu da haka komai nasa za ka ganshi kamar a takura a kuntace amma kwanan abu ne mai yalwa an fahimta to dai Allah ya ce lallabi barkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi bayyana bayyinatun maqamu ibrahim ga wata aya wa man da kana amina wanda duk ya shiga garin makka ya zama amince kana nan kasar lokacin da aka ce za ka tashi za ka tashi daga benue a makodi za ka tashi daga lafiya za ka tashi daga abuja za ka tashi daga kaduna za ka tashi daga kano a kan hanya a ƙasar ka tayiwa kana jin tsoro kafin ka je iyaka amma kana zuwa kana jin wata ne ka je tun da tsira kana jin kasha to ba za ka samu wata nutsuwa ba da jirgin ka ya tashi aka ce ga kanan sai aka ce za a sauka sai ka ji nutsuwa ta kawo da ka je kai ido hudu da ka'aba sai ka ji wani ne in ba yi sa abu ma sai ka yi kwalla saboda jin daɗi wa man da kalahu kana amina sannan a makka ne kadai da madina suka zama haramin da kowanne ya kashe babanka ka gani a halatta ka taba shi shi ya kashe maka baba amma ga shi ka gan shi yana ta guje-guje kar ka gan shi ka rama babanka da ya fito daga dara ma zai fito da ya san babin da za ka yi wa man da kala kana amin kai ko ciyawa ta fito a cikin harabi ba a cire ta tsoro ɗaya aka yadda a cire shi a cikin harabi shi ne al'izhir dogon yaro bishiyar dogon yaro ita ma saboda zai suke yin timba da ita suke yin muciya da ita suke yin tabariya da ita suke yin kujera da ita suke yin turmi da suke daka abubuwa abubuwan su yau da kullum da ita suke yin katako shi sa aka ba da dama a cire amma bayan nan ko kaya ce ta fito maka kan galaba kai saka cire ba sai dai ka kwanta a gefe har Allah ya kawo maka da ita kuma idan ka je kai pretendin ka sa kaya da yawa ka je ka kwanta akan ta ka tumurmishe ta zan kai ka cire ta Allah ya sani zai maka hukunci abin da aka da kawai a kashe a cikin harami sai waɗannan hamsu fawasik da manzan Allah ya ce hamsun fawasik yuktalna fil hind wal haram dabbobi guda biyar kwari biyar fasikai ne ana kashe su a cikin harami ana kashe su a wajen harami waye irin su kunama irin su mutiji irin su shirwa irin su shahu an kaka mai da dan wani nasa. waɗannan ko a cikin harami akan zuwa irin su tsaka an gane hukuncin duk wani dabba mai cutarwa irin wannan shine hukuncin wannan da maza Allah ya faɗa aka ce me yasa na bai faɗe su ba babu su a zamaninsa ko babu su a wurin su akwai akwai ko abubuwa da babu su a wurin wuri akwai su a wurin an fahimta to da aka sai a samu muwasafa wata sifa wadda a kanta ne za a kafa hukunci to da ka sinnaka kaga za ne za ka ci sinnaka saboda yana ne yana cutar wani gara kunama tare da shi da ya yi shi kana mamaki ko to bari gaya maka ka je kasashe ne nan faransa ko kasashen sahara yanzu idan ka je mali kun ga inda kuke ganin kadangare ina yawo haka kunama take yawo kunama ka ganta birtsai tana yawo ba ruwan kowa da ita amma sai ka gacin naka inda ka san an gani ka ji ko allah ɗaya gari babban in aka gashin naka kai ka ce duniya za ta tashi ga kunama na yawo kamar da dangare yanzu nan najeriya don kaji ga dangare yana yawo hankali ke yana tashi to sannan ko kun san wani abu mafi zuwa san wani idan in tare mutum zuwa zai matsa kusa ya ya buya in kasa kulli in ya dan an an yi kuka to zai tafi yana dariya ya san ya yi kuka shi ba zai mutu ba amma idan ba a kashe bai kashe ba bai ga ana kuka ba shi sai tafi yana kuka dan ya san mutuwa zai duk macijin da ya tsara su kuma wajen su ko ya kashe ne ko ya Allah ɗaya. gani babba wa'ansa suka ce na daka bai ga gani ba siru fil ardi jama'a ku tashi ku yawa cikin ƙasa Allah ya samu gani wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt Allah ya wajata mutane ziyara nufatar ɗakin Allah domin yin aikin hajji liman istata ilayhi sabila amma ga wanda ya samu ikon tafarki zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ikon shine azzadu wa rahila ya zama to kana da guzuri kuma kana da abin hawa sannan amnu fari ya zama to hanya lafiya ne to shi sai ka kama hanya aikin hajji ya kama ka a karamakan wani malamin jikin ya ce wanda ya gina gida gidansa kuma zai kai yi aikin hajji ya shiga ya kwanta in ya mutu sai Allah ya tafi shi ya sa kai aikin hajji aka ce aka rama kalla sai ce shi ba shi da matsala a gaya masa inda Allah ya ce kai gina gida ka kwanta amma shi ga inda Allah ya ce wallahi ala nasu ilmi <laughs> ya baro aiki ko bai baro ba ya baro aiki ya baro aiki yanzu kana da gidan da zai biya maka kuɗi ka je saudiya ka yi aikin hajji ita ba ka da wata hujja da za ka ga Allah ka ce gida ka gina maka aikin hajji dole kawai ka je ka aikin hajji yanzu ka raya gidan haya ita ga mutane da suna kwanciya a waje bara an yi wa Sheikh Abbas bai ga wata tambaya akan wannan maganar na ji shi na ta tattauna ta ina ta kawo hujjoji a kan wannan maganar Allah ya gafarta ba jama'a mu ringa bayar da himma da azama wajen abin da Allah ya samu sai Allah ya taimake mu Allah ka taimake mu yace ala nasi man ilayhi sabila wa man kafara wanda duk ya kafirce fa inna Allah ganiyun 'anil alamin to lalle Allah ne ga da kai gaba daya da jama'a duk halittu na farko da na ƙarshe maza da mata manya da yara aljanu da mutane za su taru su kangare wa Allah su sarki Allah da tsoro ba ba su tushe shi ba ba su sauye shi da wani abu kamar yadda da duk za a haɗu a bi shi ba ƙare shi da komai ba Allah ganiyun anil alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah baya neman komai a wurin kowa Allah shi ne a asamar kowa gare shi ne tafiya ba zama wajen nemo biyan bukata Allah mu zama ka Allah ka biya bukatun Allah ka yaye damuwoyin mu Allah ka share hawayen mu Allah Najeriya na kuka Allah ka share hawayen Allah jihohin mu na musulmai na kuka Allah ka share hawayen Allah kasashen mu na musulmai na kuka Allah ka share hawayen Allah muna da bukatu a wurinka Allah ka biya bukatun mu Allah muna da damoyi kafi mu sanin damoyin Allah ka yaye mana su Allah muna roƙonka ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah Ramadan ya kama Allah gashi ya tafi zai kai goma Allah muna roƙonka Allah ka sanya mu cikin waɗanda ka gafarta a kowanne yini na Ramadan a kowanne dare na Ramadan Allah ka sanya mu cikin waɗanda ka yanta daga wutar da kowanne rana da kowanne yini na wannan wata na Ramadan Allah muna roƙonka in ka kaddara za mu kai ƙarshen sa Allah ka sa mu kai ƙarshen sa lafiya ka sa mu kai ƙarshen sa cikin imani ka sa mu kai ƙarshen sa kana waɗanda ka gafartawa gafartawa ta dindindin gafartawa ta har abada Allah muna roƙonka akwai yan da suka fito domin tafiya aikin umra Allah ka kai su lafiya Allah ka ba su lafiyar yin aiki Allah ka karba aikin da suka yi Allah ka ba su lada mai yawa mai girma Allah hidimar da suka yi ta kuɗi. Allah ka mayar musu da mafi alkhairi Allah mamatan mu Allah ka ji kansu ka gafarta musu iyayenmu da malamanmu da yan da matayenmu da kakanninmu da jikokinmu da abokanmu da masoyanmu da almajiranmu Allah duk wani wanda ya riga mu gidan gaskiya musulmi Allah ka gidan ka gafarta masa Allah ka sa yana gida rahama inda muke musu wannan addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a bayan su Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a daidai Allah muna roƙon ka ba mu lafiya gaba daya Allah ka inganta lafiyar mu abin da ya faru na rashin lafiya Allah ka sa ya zama kafara Allah ka hora lafiyar mu da yi maka da Allah muna roƙonka ka yi mana ta goma shi da ganin mu da lafiyar da ka ba mu a inda kake son ka gamu Allah ka hane mu da ganin mu da lafiyar da ka ba mu a inda ba ka son ka gamu Allah ka sanya musu cikin bayan ka na kwarai wadanne sun kira ka za ka amsa in sun roƙe ka za ka bada in sun nema za ka ba su Allah muna roƙonka a karka haramta mana abin da yake hannunka saboda abin da yake tare da mu Allah karka haramta mana alkhairanka saboda sabon da muke yi maka Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana cikin watan Ramadan Allah ka gafarta mana a wajen watan Ramadan Allah ka amsa addu'o'i mu a watan Ramadan Allah ka amsa addu'o'i mu a wajen watan Ramadan Allah inda muke samun ayyuka na nagarta a watan Ramadan Allah ka samu dore har bayan watan Ramadan Allah ka yi mana jagora ka dora ma kan daidai Allah masu ɗaukar nauyin ciyar da bayan ka Allah ka taimake su waɗanda suke ɗaukar nayin wannan karatu Allah ka saka musu da alkhairi Allah muna roƙonka mahalarta karatu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ba mu lada mai girma Allah muna roƙonka inda kake hada mu cikin farin ciki a nan duniya Allah ka hada mu cikin farin ciki a ranar lahira fi maq'ad sidqin عند مليك مقتدر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل wa ولكم ونسائي وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله